a tambaya ta farko tana cewa idan na san lafiya ta lau bayan gwaje-gwaje karanta abin da an hudu ne lura da lokaci sauran da ba an samu muna kira ga mutane su yi zauren malam bashir lawa a group na whatsapp insha Allah za a bada malam za mu ba shi dama ya amsa tambayoyi guda biyu sai kuma likita shi ma zai ansa guda biyu tambaya ta farko zuwa ga malam ya ce idan ni na san lafiya lau bayan gwaje-gwaje a lokuta mabambanta to zan iya auri duk wacce na ga dama ba tare da ta yi gwaji ba kuma ita ce tambayar so na farko dai ba na baka shawaran haka saboda dalilai guda biyu duk gwajin da aka yi maka bara bai nuna cewa an gwada ka bana za a samu sakamako iri da domin ana iya samun canje-canje a tsakanin kwana bakwai shi yasa akwai wuraren da za a ce za ka sai ka zo da shaidar da ke nuna an ma gwaji akan kaza da kaza da kaza zan iya tuna shekara uku da ya wuce za mu tafi indiya ba ma dai samu tafiyar ba a takaice amma gwaje-gwajen da aka yi mana wato ni dai ba a taɓa mun irin wannan ba tunda sai da aka tsaga har baya na. har baya sai da aka tsaga da ainihin wato sabuwar reza aka ɗan yanki fata aka ji aka wani gwaji fitina iri to amma ko a banan nan akan shirin wata tafiya da muke yi wanda insha Allah din zamu yi wasu ma daga cikin mutu uku mu uku ne biyu ma sun riga sun tafi suna kairo an zata wata bita ta wata biyu da za su je ko in ce zamu je ni ina ganin sai nan da wata biyu haka zan tafi na waɗe ainihin dukkan gwaje-gwaje sai da aka yi manta da cewa kafin sati uku da wannan zuwa mu ba da takardu ɗin ni na yi gwaje-gwaje da yawa saboda neman wata visa ɗin kuma daga hiv hepatitis wane ne waye dun nayi amma ba za su yarda da wannan ba saboda ana iya samun canji al'amarin jini kana cin abinci kana kwanciya kana rawa sama a Najeriya da al'amarin da ya shafi kula da lafiya yake da karanci kwarai dole kar ka dauka wai lafiyar kalau lafiyar kalau ami kila ka san blood group ɗinka zai canza ni a o positive saboda haka dono ne ga kowa don haka na san wannan bai canza genotype bai canzawa amma ana iya samun kuskure kamar yadda na ambata a baya ana iya samun kuskure amma dai ni na ya kai guda goma ina na AA ban canza ba kenan zan yi auren kowace inda ta bangaren genotype to amma sauran cututtukan ba HIV ba hepatitis ba da sauran waɗansu nau'o'in cututtuka da ake gwaje-gwaje saboda haka kai kanka karka dogara karka rudu da cewa kana da lafiya ballantana ita tunda magana ba ta jino ta bane kare yayi magana ce ta wadansu gwaje-gwaje mabambanta don haka bana ba da shawaran haka in dai yayi a ji ai wannan gwaji irin waɗanda suka dace din ba kowanne ba wallahi a'lam tambaya ce mai tambaya ce lura da yaduwar cututtukan anjami me za a ba ni shawara da shi a lokacin da na fahimci wacce zan aura tana da wannan cutar ta hanyar cuta ta masu cutar aljanu kenan ko ta sar cutar farfadiya dukkan suna daga aibobin da idan baka san da su ba kai aure kana da zaɓi. domin za su hana jin daɗin aure ko walwalarsa kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala ya isharar da shi a zabi ma'ad wanda mun kawo nasu ma tare da fassara kuma kana da dama idan ka sani daga bayan bayan kai auren ka ce za ka haƙura a nemi magani ko ma ba a samu maganin ba ka ci gaba zama da ita wannan ba matsala zaɓi yawanci uyubu zaujiya wannan duk gaba ɗaya zaɓi ne ake ba mutum to amma idan kafin a yi aure ne ka sani to shawara ita ce ka taimaka wajen neman magani domin kai ma a gidanka ana iya samun wannan to ya kamata ka tausa in ka gane irin wannan ka ɗauki matakin ganin cewa an samu magani da izinin Allah da Allah ya sa aka samu magani ta warke gaba ɗaya tunda ana warkewan kaga shikenan sai ka aure ta idan ba a samu magani gaba ɗaya ba abin ya sauki ina ba da shawaran ka aure ta domin ba wani abu ne wanda yake ba za a iya sa ba idan kuma abin bai samu wato ba a samu wani sauki ba don ana samu a zama jaraba kuma to wannan kana da zaɓi kana dama ka fasa a dalilin wannan kana kuma da dama ka yi aurenci domin shi wannan galibi abu ne da ke da alaƙa da kai da ita bai faɗa wa ‘ya'ya bai faɗa wa ba a gado da sauransu duk da cewa farfaɗiya wasu sun ce ana iya gado likita haka ne wai wasu sun ce ana iya gado ciwon epilepsy to amma dai ina ganin kamar ba wani tabbaci akan wannan ana iya ko to akwai wannan dama bayanin da malamai kici ana iya to amma dai zaka iske ba wai ya shahara bane kwarai da gaske bisa wannan mutum na iya auren ko da ma farfadiya ce wadda ta ma bi muni akan ainihin matsalar aljanu saboda haka ina ganin abu dai na farko a nemi magani kuma ka taimaka wajen neman magani sannan abu na biyu ina ganin ana yi tawakkali ga Allah akan ciwon aljanu a wuri mace kar a ce ba za a ta ba a dalilin wannan amma sanin ka da shi zai taimaka domin za ka san irin matakan za ka ɗauka kuma za ka san irin ɗawainiyar da za ka ɗora mata da wanda ba za ka ɗora mata ba idan kuma aka zo neman yar mutum aure tana da irin wannan lura ya kamata ya sanar cewa to tana da matsala kaza ta yadda wanda zai aure ta aure ta kan haka ba sai an yi auren bayan tsantsanin lokaci a kawo maka ya ce ba za a ci gaba za a ci gaba zama da ita ba a dalilin wannan lalura wanda aka koyi ba a bayyana ba wallahi ba a tsarin shi ne an ce malam zai ansa tambayoyi guda biyu a wannan gabar zamu mu malam kasantuwar kamar yadda na ce yana da tafiya mai tsawon gaske fatan Allah ya kai shi lafiya kuma Allah ya dawo mana da shi lafiya wannan muhadara da ya zo gabatar Allah ya bashi lada da mu da shi gaba daya malam muna maka fatan alkhairi Allah ya yi lafiya Allah ya dawo da kai lafiya Thank you. tambayoyi na gaba guda biyu su kuma likita shi da zai amsa su tambaya ta farko mai tambaya ya ce lura da ana iya samun kuskure lura da ana iya samun kuskure a sakamakon gwaji wa ya kamata ya yi mamuci gwaji wa kuma ya kamata ya yi mace gwaji Assalamu alaikum. Ah, akwai wani ɗan. clarification da zan yi wanda malam ya faɗa na riga na faɗa na ce hepatitis b is 10 to 20 percent a cikin society hiv kuma is just 3 to 5 percent so uh, possibly bai gane abin da nake nufi hepatitis b yana nan da yawa in aka gwada shida hiv amma bodin din HIV wahalan HIV da kuma nakasan da yake kawowa compared to hepatitis ya fi hepatitis duk da volume din hepatitis da burden din shi a society yana da yawa wannan clarification din nake so mutane su sani hepatitis ya fi yawa wurin 10 to 20 percent na mutane suna da shi hiv is just 3 to 5 percent amma saboda matsalar shi da raunatawan da HIV yake yi shi yasa aka fi bashi muhimmanci a some societies sa'annan magana nan na wa ya kamata ya gwaji ai ba wai haka kurun ake oke ba haka kurun kawai wannan zai je ya nashi gwaji wannan ya je ya nashi gwaji akwai sharadi shi shine rana ɗaya a wuri ɗaya jisse mutum ɗaya shi zai ɗin kuma kowanne sai an yi rubutu a jikin abin da za a sa jinin da komai kuma ko an sanni mutum ɗaya shi zai yi ranar test to magar gwaji akwai mataki-mataki akwai simple gwaji ana kiran shi screening akwai gwaji na gaba ana kiran shi confirmation to in ana yin irin wayannan gwaje-gwaje wanda yake dauke da nau'i na mutunci da zamantakewa akan yi confirmatory test kuma ba wai haka kurun ake daukar result a bada rana ɗaya za su zo yadda suka zo za a zaunar da su a gaya musu kuma kowannen su naji da wa za mu fara muka fara da namiji an duba jininka kana da kaza kana da kaza kana da kaza amma ba kun haka ake farawa ba sai an gaya wa mutum in mutum ya samu wannan kaza ba wai rayuwar shi ya kare ba ne saboda wani kana gaya mishi abun sai ya faɗi wani kila ma ba za a samu rai shi ba saboda haka labari ne wanda sai an rarrashi zuciyar mutane kuma shi ya sa ba a son ma kowa ya yi wannan gwajin kuma ba shi ya sa ba a son a yi gwajin a ko'ina sai a kwararren wuri kuma duk wani sakamakon gwaji da ya zama da ya je ya dawo ba daidai ba wanda ya yi gwaji nan sai ya faɗi dalilin da ya sa aka samu akasi a wannan gwaji in kuma bai bi yadda aka ce a yi ba wallahi sai aka wuce saboda haka saboda rayuwar mutane ne da mutuncinsu ake amfani da shi abin da ya sa wasu test ake yi ko da a ta bayan gida ko a ba wani ya je ya yi ya dawo ya sa hannu shi ya sa irin wa'annan gwaji suna da mataki kuma bayan matakin in result din ya fito ba wai mutum da ya kawai yake sa hannu ba a'a ya gani sai ya kawai na gaba na gaba ya gani sai ya kai har kololuwa saboda duk lokacin da abin ya tashi rikitowa sai ya rikito da kowa saboda haka da gwajin da ba da eh, sakamakon gwajin zama ake yi na kasuwan jama'a tambaya ta karshe likita ya ce shi wanda ya ce don Allah a yi mana bayani game da hepatitis B da C hepatitis ciwo ne da B da C nau'i ne na wani virus shi hepatitis B din abin da yasa ake kiransa hepatitis sun fi shafan hanta kuma an fi samunsu a nau'i na jini amma saboda yakan hayayyafa sosai yakan shiga other secretions kamar har da mani da kuma wasu nau'i na abinci saboda haka kaga za a iya samun shi ta hanyar jima'i za a iya samun shi ta hanyar in an ba da jini shi ya sa ba wani jini da ake badawa sai an yi wannan gwaje-gwaje suna da wani um, suna da abin da ake kira incubation period daga lokacin da mutum ya same su zuwa lokacin da mutum zai fara nuna alamar ciwon yakan kai daga wata uku zuwa wata shi. wasu shi hepatitis ya yakan yi sati takwas me za su fara da shi kasala ciwon jiki da wani amma tun da hanta yake taba abin da yake biyo baya shine Hantar nan shi yake lalata sinadarin jini wanda ake kira red blood cells in sun shigo shi yake ɗaukar sinadarin ya sa a wuce da shi oda mata ce in ciwon nan ya samu hanta abin da za ka fara gani bayan wannan rashin zazzabi da amai da ciwane ne shi ne za a ga idanu ya dan fara canza zai koma kamar ruwan kwai kamar wannan igiyan daga nan shi zai dinga kashe wannan hantar ne to matsalar shi shine wani sa'i sai ya kwanta wani sa'i sai ya taso amma ko da yana kwanciyar yana nan yana ta ruruwa to hanta baya rugujewa gaba daya sai an samu sama da kashi 60 na hantar nan ya lalace kuma me yake faruwa in kashe ƙwayoyin hantar su ƙwayoyin hantar ba sa kara reproducing su zama ƙwayoyin hanta sai dai su zama abin da ake kira fibrous saboda haka ƙwayoyin halittu ne na hantar in sun mutu saboda wannan hepatitis din ba da shi ake replacing ɗinsu ba saboda haka sai ka ga a hankali hancan yana motsewa yana jayewa don daga gefen dama hanta yake shi yasa duk lokacin da ake suspecting mutum yana da hepatitis za a ga an fara buga nan ne zuwa ƙasa akwai abin da ake kira liver span ana son a san meye tsawon shi wannan hanta to yawanci santimita goma sha ɗaya zuwa goma sha wata amma in aka wannan hepatitis din yana tafiya tunda na gaya muku shi kwayoyin hantar in sun mutu ba wasu ne ke tohuwa ba maimakon su su tohu sai wani abu da ake kira fibrosis shi kuma jayewa yake yi sai ya sa hantar ya zama ya motsi sai ya zama ƙarami saboda haka kuma hanta yana da amfani sosai yadda ga da. shi ke tace poison shi ke yin kaza saboda haka za a ga cikin mutum ya fara kumbura kafan shi ya fara kumbura wani sai ta ya fara aman jini saboda mai saboda jini ma sai ya fita ta hanta saboda tattace wani abu so in ya matse wannan fibrous issue din jini ba zai iya bi ba wani sai sai ga mutum ya fara ah, aman jini da abubuwa amma yawanci idanuwa za a ga ya zama yellow da kuma hancin baya iya ɗaukan ɗawainiyar cire buwa shi yasa za ka ga in lokacin ya yi za a ce kada ya ci kwai kada ya ci mai kada ya ci kifi kada ya ci kifi kada duk wani nau'i na protein tun da zai dorawa hantar nauyin tace su ne saboda haka sai ga za a ce kada mutum ya ci sai kawai a dinga rarrashin wannan hantar ana ba shi glucose shi yasa za a akan ce wasu su share ke in suna da wannan abun su sha multimatin saboda hantar ya samu ya dan tabo kuma shi matsalar hepatitis B ko mutum ya rasu in aka binne shi yana iya zama da wannan ciwon shekara ashirin yana kushewa shi yasa wasu suka ce ya fi hiv fitina saboda shi hiv da ya fito in dai bai samu da mai kai ba mutuwa ne amma shi ko wannan ko an binne mutum yana iya shekara ashirin yana ƙarƙashin ƙasa amma hepatitis sun bai mutu ba kuma amma ba kowa ne wanda ke da hepatitis din yake graduating zuwa wancan ba don yanzu a cikin society na najeriya kashi goma zuwa kashi ashirin na 'yan najeriya they are positive from amma akwai gwaji da ake yi a gani yana kwance ne ko kuwa har yanzu yana tafiya shi ne kawai abin bai hepatitis shi yasa yanzu wasu suka shigar da shi cikin sexually transmitted disease ko transmissible disease saboda mai saboda ana fitar da shi a maniyyi ana fitar da shi a wasu nau'i na dauka mun gode Allah ya saka da alheri. Ba dai dan abu likitoci ba ta nan din mutum ya mutane shi kenan. Ga mutu zai sun ga kamfani sun gane. Allah ya samu dace Allah ya samu albarka to yadda lokaci yadda kuma na tabbata mun ji daɗin wannan muhadara kuma mun fa'idantu da ita kafin mu yi abubuwa muna da abubuwa guda uku da za mu gabatar kuma wannan taro wannan zama an shirya shi a gama karfe bakwai da minti ashirin da biyar yanzu mun samu ƙari na wajen minti goma su abin da za mu yi za mu yi a gurguje akwai tsokaci da za mu kira mutane guda biyu su gabatar sannan akwai matsaya da za mu ɗauka na wannan zama saboda mutane su tafi da abin da wato zaman ya zartar kamar yadda muka ci daga bakin malamai sannan abu na ƙarshe za mu kira malam bashir lawal domin ya zo ya yi godiya a rubuce za mu kira sarkin jinin dukun da ɗan yi tsokaci na minti ɗaya zuwa biyu daga nan akwai sanarwa da yankin yaji